kamar dai yadda muka suma yau ma za mu fara ne da tambayoyi mai tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum allah ya ƙara wa malam lafiya tambaya ta ita ce akan hukuncin masallatan da suka rage lokacin sallar isha'i kafin lokacinta saboda dokar da aka sa ta hana fita daga karfe takwas na yamma ko wannan ya inganta allah saka da alkhairi to babu shakka allah maɗaukakin sarki ya wajabta kowace sallah bisa ga wani lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance akan mu'mini <clears throat> akan mu'minai abin wajabtawa cikin lokaci kowace sallah tana da nata lokaci wanda allah maɗaukakin sarki ya ce a yi ta a ciki cewa karfe takwas ake sallah ko karfe kaza wannan wani bakon abu ne lokacin da agogo ya shigo mutane kuma suka yi rauni ilimi ya karantu maimakon a rika amfani da alamomi waɗanda annabi ya bayar cikin hadisai sai kasance an fi dogaro ga agogo. an fahimci wannan to maganin wannan matsalan shine malamai su koma su duba shin kafin karfe takwas din nan idan an duba sama za a ga cewa gajimare wannan jajaje da ke sama wanda ɓacewar wasu ke nuna lokacin sallar sha'i yi shin ya ɓace ko ko bai ɓace ba abinda annabi ya kira da shafakul ahmar wato jajjaje wanda yake sama wanda ake gani bayan sallan magariba idan ya ɓace lokacin magariba lokacin isha yayi sa'an nan ta wani gefe ana gano haka kowane wata uku ga wata sai a duba yaushe ne wata ya ɓaci wata ya ɓace a ranar uku ga wata domin mun sauran uku ga kowane wata wata na fitowa jinjiri ko to sai a duba a ga yaushe ne ya ɓace shi ma ana amfani da shi domin a samu shiryuwa zuwa ga lokacin sallah ina fatar an fahimci wannan to ala'ayya halin dai idan an duba an ga takwas ɗin takan yi ne gabanin lokaci isha'i yayi to mutane suna da zaɓi biyu zaɓi na farko su fito su yi su domin dai abin da bai kawo korona ga sallar a zahar ba bai la'asar da magari ba. ban ga dalilin da za a zai sa ya kawo korona ga sallar isha'i ba ko haka zalika mutane kuma suna iya in sun ga za a cutar da su addinin musulunci addini ne mai sauƙi to mutane na iya komawa gida su yi sallar su ba cikin jam'i ba ka yi sallah ba a cikin jam'i ba ya fi ka yi ta cikin jam'i lokacin ta bai yi ba ina fatar an fahimci wannan ka yi ta cikin jam'i alhali lokaci bai yi ba ba karɓaɓɓiya ba ce ba karɓaɓɓiya ba ce an fahimci wannan don haka sai a yi ƙoƙari a kiyaye haka ma sallar asuba kun ga ƙarfe shida ai lokaci ya tafi na tabbatar da inda musulmi ne ke kula da wannan dokar ba zai hana wa musulmi su yi sallar su ta asuba cikin lokaci ba ko saboda yin sallar asuba ɗin ai bai kawo korona ta kashe kowa alhali an yi azahar an yi la'asar ai magariba duka cikin jam'i sannan an fita kasuwa an fita shaguka an fita ko'ina an fahimci wannan sai dai kada a zargi kowa ka wannan dokar domin dokar daga sama take an gane ba dokar jiha ba ce doka ce ta federal government amma gaskiya mu dai musulmi ba ta dace da mu ba zai fi kyau ma a ce lockdown ne aka sa gaba ɗai amma dai ba ya za a zo kasuwa a zo ina a zo ina a zo ina amma ga sallar asuba da sallar isha'i za a takurar da mutane ba da za a gyara doka a yi mata gyaran fuska to da gaskiya an kyauta mu musulmi mu kuma da mun ji daɗi kwarai da gaske da mun yaba ko mun yi addu'a Allah maɗaukin sarki ya taimake mu tambaya ta biyu game da azumi ne mutumin da azumi macen da azumi ya zoma alhalin tana da tsohon ciki idan ta yi azumin za ta wahala kuma abin da ke cikin cikinta zai iya cutuwa shi menene hukuncinta to fi hukuncinta yana cikin alkur'ani kuma yana cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da can farkon lokaci aya ta sauka wa alallazina yutiquna hu fidyatun fa'amu miskinin cewa duk wanda ya je yana jin yan wahala ko mi kankancinta suna iya yin azumin amma yana jin yan wahala ko mi kankancinta a farkon lokaci to an ba shi dama ya ciyar da miskini ya aji azumi daga baya sai aka zo aka raba su waɗanda suke suna iya yin azumin lafiya lau su kai shi lafiya lau to babu illa gari eh, wayanda suka ji cewa suna iya azumin lafiya lau babu wata illa wadda ke faruwa gare su to sai aka shafe hukuncinsu aka tabbatar da hukunci na cewa waɗanda azumin ke iya cutarwa mara lafiya ne waɗanda azumin ke iya cutarwa ko kuma tsofaffi ne waɗanda sun tsufa ko masu ciki ne da sauransu. to su hukunci ya zama wajibi gare su na su aji azumin domin kada su halaka ko sai idan su ciyar da miskini a kowane yini don haka irin wannan matar hukuncin ta wanda ya tabbatu muna da hadisi a sahihul bukhari hadisi abdullahi bin abbas hukunci wannan macen da tana da ciki idan ta yi azumi za ta cutu za ta iya azumi amma ma'a mushakka tare da tsananin wahala to ta aji azumin ga baki daya kada ta yi shi musamman ma ku dubi irin yanayin da ake ciki jihar sokoto ko a nan jihar ta sokoto abin ya yi muni kwarai da gaske abin ya yi muni kwarai da gaske akwai tsananin zafi ga mara lafiya nan masu hawan jini masu diabetes masu mi masu mi tsofaffi waɗanda suke cilasta ma kansu sai sun yi azumi ga ciwon nan na ta halaka su so irin waɗannan idan mutum ya san azumin zai cutar da shi ya ce sai ya dage da sai ya yi gashi ana ce mishi fita to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ma saban Allah yake yi ya ce ula'ikal usatu ula'ikal usatu ula'ikal usatu ba wai azumi ne yake ba saban Allah ne yake yi don haka tsofaffi waɗanda suka yi rauni kwarai mata masu ciki masu shayarwa waɗanda za su wahala 'ya'yansu su wahala su aji azumi addinin musulunci addini ne mai sauƙi yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra inna haza din yusrun addini ne mai sauƙi ku aji azumi kullum ku ciyar da miskini sannan siffar ciyar da miskinin nan ba dole sai ka ɗauki mudu na tsaba na hatsi ka miƙa ma mutum ba abincin da ake ci gida an dafa an sa nama an sa menene an gyara abincin to wannan abincin sai ka ɗiba daga gare shi sai a samu wani wanda ba gida ake ciyar da shi ba alhakin ciyar da shi ko bai rayu a cikin gidan ba a same shi wani can waje sai a kira shi kullum ka zo ka anshi plate na abinci a sa mishi abincin da yake isasshe ce ya ƙoshi da ya ci ya ƙoshi shi kenan anas bin malik allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya kasance yana aikata hakan lokacin da tsufa ya kama shi ya tsufa matuƙa bai iya azumi dama annabi ya roƙa mishi Allah addu'o'i guda hudu ko ya ce ya Allah ka tsawaita rayuwar shi ya Allah ka bashi yaya ya Allah ka bashi noma ya Allah ka yawaita dukiyar shi eh, ya Allah ka gafarta mishi ya ce Allah ya amshi uku sauran gudan nan in na mutu ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya mai aiki da ita ne ta gafara to annabi ya mishi rukutu yana yaro so cikin addu'o'in da mai na tsufa Anas bin Malik sai da ya kai tugub tugub duk garin Madina ba tsofo irin shi kan shi ya koma kamar kaɗa musamman ya rasu wannan shekaran shekara ta zagayo aka haifi Imam Malik imamu Malik ko ba tabi'i ne ko an fahimci wannan amma kuma ya ga lokacin tabi'ai har ya cimma lokacin atba'u tabi'in an fahimci wannan so a daidai wannan lokaci idan aka yi azumi 29 zai samu ƙarti guda 29 a yi waina a tuka a basu su zauna su shi sai sun ƙoshi in sun ƙoshi shi kenan an biya azumin 29 in talatin na kuma za a kira ƙarti guda talatin a zauna a basu abinci su ci da sun ƙoshi shi kenan an biya an fahimci wannan to don abin ya yi sauki kada ya taru kullun safe ana iya ciyar da miskini guda ko kullun safe ana iya ciyar da miskini wasu yance miskini za su ɗauka wanda bai da ƙafa ko wanda bai da ido ko wanda bai da hannu ko wanda bai da miskini shine wanda bai da sana'a an gane daga sakana yake ya zauna wuri ɗaya mai zaman banza wanda bai da sana'a ko yaskunu yana zama sukunan zama to aka samu miskin wanda yake zaune bai da wata sana'a ta yi a same shi a ciyar da shi fakiri daga fakaru yake wanda yake da bukata mutumin da yana da sana'ar amma ko ba ta isa shi kullun yana bukatar sai ya fita ya nemo an gane wannan kuma shi wannan shi ake kira fakiri to nan miskini aka ce a ciyar wanda bai da wata sana'a da yake yi sai a same shi sai a bashi abincin ya ci shi kenan an fahimci wannan ba dole sai an ranka wannan azumin ba ina fatar an fahimci wannan so bisa ga wannan da Allah akwai tsofaffi waɗanda sun tsufa sun kai wasu shekaru na tsufa so aji azumin mana musamman irin wannan weather ta jihar sokoto ko yaro wanda yake mai jin ƙarfi shin ya kai azumin balantana da tsofo wanda yana da rashin lafiyoyi ɓoyayyu yunwa da wahalar azumin nan sai ta jawo rashin lafiya kwana biyu kuma sai ka ji an ce ciwo ya kama sai asibiti ana cikin yanayi na corona virus ga asibiti ya kuke zato al'amari kun ga al'amari zai ɓaci ko don haka don Allah a yi ƙoƙari a gyara Allah ya yi addinin nan namu addini mai sauƙi babu wahala cikin shi sai wanda ya wahala kai ne ina roƙo Allah ya datar da mu akan sawa ba sai kuma ci gaba da ainihin karatunmu muna cikin ayan nan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu Allah ran mu sai ka ƙara karanta muna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله ما مدوكاكين سركي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات للي waɗannan da suke ɓoyewar abin da muka bayyana ai ma an zalnahu domin allah zina mun sai ismu mosul ne ko yaktumuna kuma jimla ce fi'iliya wadda tana matsayin silatul mausul sannan ma wannan mace mausuliya anzalna jumla ce wadda take fi'iliya wadda ita ma tana matsayin silatul mausul to ina a'idinta yake a'idinta shine wannan damirin ai ma anzalnahu abinda muka saukar muka saukar da shi minal bayyinati na daga gaskiya wal huda da shiriya Allah maɗaukakin sarki ya saukar da gaskiya wadda take bayyananna wadda ba ta da ɓoyo ba ta da surki babu wani abu cikinta walhuda da kuma ya saukar da shiriya ga ta wadda duk wanda ya bi ta zai je zuwa ga aljanna direct to ma kuma akwai waɗanda suka ɓoye ma duniya wannan shiriyar da za su fito su bayyanar da wannan shiriyar ga duniya da yanzu suna cewa akwai mutum biliyan bakwai da rabi a duniya ko to da yana da wahala mutum biliyan bakwai ɗin nan ba su musulunta ba wallahi ko da za a samu waɗanda suka ƙi karɓar musulmi ba za su wuce rabin biliyan ɗin nan ba amma mutum biliyan bakwai ga baki ɗaya za su musulunta to amma kuma sun ɓoye wannan abin sun taushe shi dukkanin wata aya wadda take cikin littafansu cikin attaura da ma abin da yake cikin littafan kirista na injila duka an caccanja siffofi annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cikin waɗannan littattafan an ciccire su an hurhura su an rubuta wani abu na daban an ɓoye su dukkanin wani abu mai nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a littattafai na bible duka an ciccire an jujjuya an lalata komi ta yadda mutane ba su iya fahimtar komai ta yadda mutane ba su iya gane gaskiya sa'an nan scientifically ga bincike bincike na ana ta yi dare da rana bincike ake yi ana samun bayanai waɗanda suke tabbatar da gaskiyar da ke cikin littafin Allah wato Alkur'ani, da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma abin ban takaici ba su bari waɗannan bincike-binciken a fito da su ga fili. ba su bari a bayyana ma duniya su ga fili hasali ma sun riga sun ɗauki theories irin na su charles darwin sun sa gaba theories waɗanda ma dama aka riƙe su aka ce da su ake aiki to ba a yarda da allah balle ma a yi maganar allah ya aiko ni manzo da wani littafi ko allah ma abin da suke iddiya'i babu shi don haka science ga baki ɗaya sun birkitar da shi sun mayar da shi babu zancen allah cikin shi ko menene ya zo na bincike in dai abin da allah ya ne kawai sai a ce nature i is nature sannan idan wani abu da yake cikin alkur'ani na gaskiya ya ƙara fitowa ga fili sai su ɓoye su hana ma duniya ta sani akwai wani kirista wanda yake babban malamin krista ne kuma biochemist ne wanda aka sa su suka je suka yi bincike suka shekara goma suna bincike binciken na an sa su yi shi ne cikin nucleus na cell ƙarƙashin abin da ake kira dna deoxyribonucleic acid suka je suka yi bincike mai zurfi suka fito da amsoshi guda biyu amsa ta farko dai bayanai ne waɗanda suke nuna waɗanda suke taimakawa wajen ci gaba ga kimiyya amsa ta biyu ko bayanai ne waɗanda suke nuna gaskiyar akwai Allah ya ce saboda wannan bayanin na gaskiyar akwai Allah wanda ke tabbatar da akwai Allah cikin sel an gano akwai Allah saboda wannan bayanin sai aka shure dukkanin binciken da suka yi gefe aka watsar da shi aka ce ya kauce makarantarwa ta Charles Darwin don shi na shi kuma da ya tashi sai ya rubuta littafi darwin's black box yana tozarta darwin's yana tozarta abin da darwin's ke karantarwa nan zuwa ayoyi uku zuwa hudu masu zuwa ai za mu shiga cikin waɗannan bayanan za mu yi nuta mai zurfi cikinsu za ku ji abubuwa masu ban mamaki da yawa waɗanda da yawan mutane ba su sani ba waɗanda kimiyyar yau ta zamani ta tabbatar da su amma kuma ƙoƙari ake ana ɓoyewa kokari ake ana ɓoyewa ba a son a tabbatar da gaskiyar abin da ke ciki ba a son a tabbatar da cewa allah ɗaya ne akwai abubuwa masu ban mamaki na tabbata wanda duk ya ji an fara burguta su yana tafiya ba zai iya yi da tafiyar nan ba sai ya kafe inda yake sai ya saurare su ya ji menene bayanai ne masu ban mamaki matukan gaske suna nan tafe nan gaba kaɗan cikin ayoyin da za mu zo kansu insha Allahu ta'ala to amma a nan dai Allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu cewa yana daga cikin ɗabi'a ta yahudu banu isra'il ɓoyewar gaskiya da kuma shiriya wadda Allah maɗaukakin sarki ya sauka cikin littafan shi kuma ya bayyanar da ita ga mutane an fahimci wannan suna ɓoye gaskiyar ba sa son gaskiyar ta fito mutane su santa wanda malamai suka ce al'ibratu li umumin labzi lali khususi sabab e an tashi lura ana lura ne da umumi gamammen zance ba ana amfani da sababi kurum ba suka ce don haka wannan ayar duk da yake ta sauka ne kan yahudu to sai dai tana iya shiga ta yi aiki kan dukkanin wani mutum wanda yake ɓoyewar wata gaskiya da Allah maɗaukakin sarki ya saukar malamai suka zo da hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisi wanda imamu abi dawud ya zo da shi a cikin littafin shi na sunan hadisi na dubu uku da ɗari shida da hamsin da takwas imamu tirmizi ya zo da shi a littafin shi na aljami hadisi na 2649 haka ma Ibn maja ya zo da shi a sunan hadisi na 266 annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗi kamar yadda abdullahi dan mas'ud yake ba da labari man su ila an ilmin wanda duk aka tambaya game da wani ilimi fakatamahu ya ɓoye wannan ilimin aljamahullahu yawmal qiyamati bil jamin min narin to Allah maɗaukakin sarki zai yi mishi linzami na wuta gobe kiyama a riƙa jan shi da linzami na wuta ka taɓa ganin linzami wanda ba na ƙarfe ba ne, ba na wani ƙyalle ba ne ba na tsawo ba ne ba na igiya ba ne wuta ce aka mulmula aka yi linzamin da shi za a riƙa jan shi har zuwa wuta don haka kitmanul ilmi malamai suka lissafa shi a cikin manyan laifuka waɗanda ake aikata ma Allah a doron ƙasa to sai dai wajen magana ta kitmanul ilmi akwai wani abu wanda da yawa ba su fahimta ba idan an tashi karantar da mutane ana karantar da su ne gwargwadon ilimin su ko kaga ba za ka iya zuwa gss1 ko primary 1 kawai a goge allo sai ka fara calculus kaga ba zai yiwu ba ko ka zo secondary school aji ɗaya jss1 kawai sai ka fara musu anatomy an fahimci wannan kun ga ba zai yiwu ba saboda ya wuce fahimtar su ko don haka duk da mutum ya zo maka tambaya sai ka dubi yanayi shin wannan ya kai ga wannan ilimin da yake so ko bai kai ba domin ka san irin amsar da za ka bashi shi imam ali allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda kamar yadda imam bukhari ya zo da wannan hadisin a hadisi na da bakwai a littafin shi na tsohi ya ce ka baiwa mutane labari hadisin nasa ka baiwa mutane labari bima ya fahamu daga abin da suke iya fahimta in za ka faɗa musu faɗa musu abin da a daidai ƙwaƙwalwarsu kada ka zarce ƙwaƙwalwarsu idan ka zarce iya fahimtar su ƙarshenta za su ƙaryatar da annabi ko na shin ko kuna son an yi kazzaba Allah wa rasulahu a ƙaryata Allah kuma a ƙaryata manzon Allah wani bayani ma dama kana son a ƙaryata Allah to faɗa shi wani guri za ka je da ake ƙaryatawa kaga maimakin ka zamo sila ga shirya mutane ka zamo sila ga halakar su ko don haka duk da yake ba a ɓoye ilimi lokacin da aka yi tambaya to amma akwai wani guri inda wani ilimi ya wuce waɗannan mutanen abu hore da allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya ce a hafistu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'a aini ya ce na taskace wi'a aini jikkuna biyu na ilimi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam jikka biyu ce ya ta ilimi ya ce fa amma ahaduhuma yace ɗaya su kam fa na watsa ta mutane kowa ya samu su ne kusan hadisi dubu biyar da yan kai da abu hurairu ya ruwaito ko waɗannan duk ya yaɗa su mutane sun jiya ya ce wa ammal akharu amma jikkar ɗaya kam falau basastuhu da na yaɗa ta ya ce a hazal bul'um ya ce da an yanke wannan wayan nawa saboda lokacin waɗannan maganganun ba su faɗuwa akwai maganganu waɗanda suke suna matsayin suka ga wasu sarakuna waɗanda suke mulki a waɗannan lokutan waɗanda idan ya faɗi za a kashe shi ne an fahimci wannan to da ya bari a kashe shi gwamma ya karantar da mu waɗannan hadisan dubu biyar ko waɗanda sun shafi mu. waɗancan ba ibada ba ce sun shafi sarakuna ne da makamantansu da yadda ake mulki da wani zalunci da makamantansu waɗanda ake aikatawa a waɗannan lokutan an fahimci wannan wanda wannan abu ya riga ya wuce mu kuma ga muna amfani da wannan jikkar ɗaya wadda ya taskato daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda mun ka samu hukunce hukuncen mu na tsalki mun ka samu na sallah na azumi na hajji na zakka na dukkanin ibadat da ma mu'amalat harkar kasuwanci auratayya mu da sauransu hadisai abu hurairar sun shiga ko ina ko don haka wajen faɗin ilimin ma dole sai an tsaya an bi an sa hikima ba komai da komai ake fitowa kai tsaye a ce yaɗawa za a yi ba wani abu ya fi ƙarfin wasu mutane iliminsu bai kai ba kai da ka ga cewa ilimin ka ya kai ba kuma iyawarka ba ce ba wani ba wata gadara za ka yi ba Allah ne ya sanar da kai da bai so sanar da kai ba da kana nan zaune cikin waɗannan da ba su sani ba sannan ba mamaki akwai wani ilimi wanda in an faɗa maka shi kai kanka yadda kake ganin kanka idan an faɗa maka shi zai rikitar da kai an fahimci wannan don haka malamai su zamo masu kiyo na ɗalibai a lokacin da suke karantar da su abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce a karantar da su ba kawai komai suka samu su hito su bayyana ba mutane a shiga cikin rudu da fitina ba ina fatar an fahimci wannan Allah maɗaukakin sarki ce ula'ika yal'anuhumullah waɗannan mutanen waɗancan masu ɓoye gaskiya siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cikin bible nan bincike-bincike na zamani da suka zo su ɓoye menene duk dai inda annabi yake ba su son a bayyana shi to Allah yana la'anta su waya la'anuhumul la'inuna ko masu la'anta su ma suna la'anta su akwai mala'ikun Allah waɗanda suke la'anta suna nan suna la'anta su dare da rana kamar yadda yake malami mai karantar da ilimi mala'ikun Allah suna nan suna tayyaban shi suna nan kuma suna ta roƙon Allah rahama ko to haka nan dukkanin wani mutum wanda yake da ilimi yana ɓoyewa bai karantarwa to shi ma kan shi mala'ikun suna nan suna la'ana ta hadisi yana cikin al-musnad na imamu ahmad hadisi na 2258 yana cikin aljami na imamu tirmizi hadisi na 2682 abu dawuda ya zo da shi a sunan hadisi na 3641 ibn maja ya zo da shi a sunan hadisi na 223 sa'an yana a sahihul Jami'a. hadisi na 6297 annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa malami wanda ke karantar da ilimin shi yace yastaghfiru lahu ahlus samawati wal ardi dukkanin wasu halittu da suke sama da waɗanda suke cikin ƙasa suna nan suna neman mishi gafarar Allah istighfari suke suna neman mishi Allah ya gafarta mishi zunuban shi har abubuwan da baka tunanin cewa suna magana annabi ce hatal hitan filma'i har da kifaye waɗannan da suke cikin ruwa su ma suna nan suna roƙan mishi Allah ya gafarta mishi kifaye waɗanda suke cikin ruwa fa to shi ko wanda yake ɓoye ilimi dukkanin ahalus samawati mala'ikun da ke cikin sama waɗanda sun fi 'yan adam yawa da waɗanda suke cikin ƙasa tare da 'yan adam da duwar watsu da dukkanin wata halitta da ka sani wadda ka saba gani da wadda baka saba gani ba dukkaninsu suna nan suna ɗebe mai albarka suna neman gafara Allah shi kuma ga mai karantar da ilimi don haka ashe ɓoyewar gaskiya ba ƙaramin aibi ba ne ko ɓoyewar gaskiya ba ƙaramin aibi ba ne to amma ubangijinmu mai yawan gafara ne shi ga komai nashi akwai yawan gafara Allah maɗaukakin sarki ce illallazi na tabu wa aslahu illallazi na tabu wa aslahu wa bayyanu fa'ula'ika a tubu alaihim wa anattawabur rahim Allah maɗaukakin sarki ce illallazi na tabu sai fa waɗannan da suka tuba. wa aslahu bayan sun tuba sa'annan kuma suka gyara wa bayyanu suka bayyanar da gaskiya wannan wadda suka zama suna ɓoyewa can da fa'ula ika a tubu alaihim Allah maɗaukakin sarki ce waɗancan mutanen waɗannan mutanen ina karɓar tubansu. wa ana tawabu rahim kuma ni mai yawan karɓar tuba ne sa'annan mai yawan jinkai ne kaga wannan yana nuna mana irin ubangijin da muke bauta mu ko ubangiji ne mai sauƙi. ubangiji ne wanda yake yana son mu a duk lokacin da muka yi zunubi muka gyara ubangiji yakan karbi tubanmu wannan yakan tuno mini da wani hadisi da abu dawud ya zo da shi a littafin shi na sunan hadisi na 389 imamul bai ya zo da shi a littafin shi na shu'ab shu'abul iman hadisi na talatin. da dubu bakwai da da da ɗaya. annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ɓangaren tafiyoyin da yake yi ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'ad asfarihi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin wata daga cikin tafiyoyin shi suna cikin daji suna ta tafiya can sai wani sahabi an sauka wani bagiri haka an zauna annabi na ƙarƙashin eh, wata itaciya ga mutane sun kewaye shi wani sahabi ya tashi ya ɗan shiga daji yana zagayawa cikin dajin sai ya hango wani giji na wata tsuntsuwa sai ya taka iccen ya taka ya je ya ɗauko wannan ɗiyan na tsuntsuwa ko da zo uwar bata nan sai ga 'ya'yan tsuntsuwa ce to ni kan na kama wa manzon Allah waɗannan da haka fa a kaza rajulun farka ta'irin mutumin nan sai ya ɗauki waɗannan 'ya'yan na tsuntsuwa yana ɗaukar su ya juya haka sai ga tsuntsuwar ta zo tana zuwa sai ta rugo ta yi cikin shi sai ya buɗe burgamin shi yana buɗewa ta diba ta ga 'ya'yanta ciki sai ta shige sai mai so ya rufe yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin nan na isuwa ya ce lafiya ka zo kana dariya haka sai ce ya rasulallahi na kamo maka tsuntsuwa amma kuma lokacin da nake kama maka wannan tsuntsuwar wani abin ban mamaki ya faru ya ce na kama tsuntsuwa ‘ya'yan tsuntsuwa cikin gije ya ce na kamo hanya in tafo sai ga uwar ta zo wai don ƙarfin hali ba ta iya barin a tafi da ‘ya'yanta in ya nan gaba ta sake nasa wani kwai ta yi wasu 'ya'ya ita ce mai son 'ya'ya sai ta rugo da gudu sai ta shige cikin sai na buɗe burga mai kawai sai ta shige da na rufe wannan burga mai sai ta yi kwancinta ko ban ji tana wani kuka ba ba ta komi tana can tare da ɗiyanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya dubi wannan sahabin faƙala ya ce kun ga wannan tsuntsuwar wadda ta zo da kanta ta kawo kanta ga halaka domin son 'ya'yan da take yi ya ce to fa wallahi Allahu arhamu bi abdihil mu'mini min hazihi ta'ir Allah ya fi tausayi ga bawa ne mumini bisa ga wannan tsuntsuwar ku dubi ta gansu cikin halaka amma kuma ta ruga ita ma ta shiga cikin wannan halakar ko wannan ya yi daidai da abin da imamul bai haƙi ya zo da shi a littafin shi na dala'ilun nubuwa wa ma'arifatu ahwali sahibi shari'a lokacin da wasu samari a garin madina suka kamo wata barewa suka ɗari mai ta bakin ƙofar gida suna shirin yanka ta tana tsaye haka ta bubuɗe idanu ga hantsa ta cike da nono annabi na isowa ga gure sai wannan barewan ta ɗauki haushi tana ta kuka sai annabi ya tsaya ya ce ina masu wannan barewar aka ce ga masu barewa can ina masu wannan barewar aka ce ga su can ya ce su matsu masu barewa suka matsu da suka matso ya ce musu to ga wannan barewan ta kawo kuka zuwa gare ni tana faɗa mini cewa kun kama ta za ku yanka ta alhalin tana da 'ya'ya suna can cikin daji suna jin yunwa ita ba kanta take ma ba su take yi don Allah ku sake ta ta je ta ba 'ya'yan nono sai ta dawo annabi ya yi magana da wannan barewan sai a ji ta yi wani kuka haka annabi ya ce ta ɗauki alkawali ta ce idan ta je ta ba 'ya'yanta nono to za ta dawo don haka ni na lamunce ku sake ta ta ba 'ya'yanta nono aka saki wannan barewan ta ruga ta yi daji zuwa an jima sai gashi ta dawo nononta duka an tatse shi ‘ya'ya sun sha nan ta dawo ta yi tsaye abin akwai ban tausayi ita fa ba rayuwarta take ma ba rayuwar ‘ya'yan take ma ta koma dajin ta ba su nono sun sha nan ta kai su inda ya kamata ta ɓoye su ba mamaki ma ta samun musu wani abinci ko nan ta dawo ita a yanka ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina masu bari wannan ku sayar min da ita suka ce a ya rasu lallahi ai ba za mu sayan maka ba sai dai in kana so ka ɗauka ai ka wuce nan a gurin mu ya rasulullah annabi ya ce to ku sake ta koma wajen 'ya'yanta ko an je farauta kada a taɓa yadda a kama ta so wannan yana karantar da mu irin rahama wadda take tsakanin iyaye da 'ya'ya ko to Allah ya fi tausayin bayan shi bisa ga yadda uwaye suke tausayin 'ya'yansu don haka duk laifin da ka aikata ma Allah ka tuba kawai wallahi Allah zai karba akwai wani hadisi wanda imamul bukhari ya zo da shi a littafin shi na sahih hadisi na 5999 haka ma imamu muslim ya zo da shi a sahih hadisi na 2754 eh, imamul bai ya zo da shi a sho'abul iman hadisi na 7132 wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabban shi an kammala yaƙi an kama bayi ga sunan da yawa to sai ga wata baiwa tsallakar kanun mutane kawai take tana dube-dube tana ta tsallakar kanun mutane ba ta tsoron kowa ga dogarawa tsatsaye waɗanda suke zazzaunar da bayi amma ita kuma fuskanta su ciki ta kutsa nan ta kutsa nan har sai da ta kai wajen wasu 'yan yara 'yan ƙanana 'yan tawaye haka sai ta jawo su sai ta aza su bisa ga nono ka sha sai da suka ƙoshi sa'an nan ta nisa hankalinta ya dawo kanta ashe annabi na nan na kallonta annabi sallallahu alaihi wasallam yake dubin sahabban shi yace rauna anna hazihil mar'a eh, yanzu kuna ganin waccan matar tsari hatun ha finnari tana iya ɗaukar ɗanta ta jefa shi cikin wuta ku dube da take tausan shi ta kutsa nan ta kutsa nan ba mamaki za a iya kashe ta ma amma kuma ta zaɓi in mutuwa in rai sai ta ba 'ya'yan nono ya ce don haka yanzu waɗancan 'ya'yan idan kuka hasa wuta can kuka miƙa musu kuka miƙa mata 'ya'yan kuka ce ta jefa su a cikin wuta za ta iya jefa su sabai suka ce a'a ya ce to Allahu arhamu bi ibadihi min hazihi mar'a bi waladiha wallahi Allah ya fi tausayin bayi bisa ga waccan matan tausayin da take ma 'ya'yanta don haka Allah maɗaukakin sarki yana matuƙar tausayin mu don haka yan uwa musulmi mu tuba ga baki ɗaya daga laifuffukan da muke aikata ma Allah haka ma Abdullahi bin Abbas Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda yana ba mu labari ya ce wata rana wani mutum yana zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune haka sai nemi izini ya rasu rasulullah ina son in ce wajen wata bukata ta kun ga makaranta yana karatu sai ka nemi izini sannan ka tashi ko don haka ya nemi izini annabi annabi ya ce an baka izini ka tafi yana fita waje sai aka gwabci da ruwa duk da haka dai bai dawo ba tun da ya riga ya ce ma annabi zai fita ko sai ci gaba da tafiya yana tafi cikin ruwa sai wuce ga wani ɗan marmaro sai ga wata mata tana wanka ta tuɓe tufafinta tana wanka ga wannan marmaron ga ta ban sha'awa don haka sai tsaya kallonta zuwa an jima yana kallonta sannu sannu har ya matso kusa gari ta sai kasance ya ciro al'aurar shi yana sha'afan al'aurar shi domin ya samu biyan bukata ana haka sai al'auran shi ta koma sai ta shanye ga baki ɗaya kasance ya koma kamar wanda yake bai da lafiya ga al'auran shi yana ganin haka sai tuna da karantar wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke musu sai hankalin shi tashi matuƙa sai ya aza hannu bisa kai ya fashe da kuka ya juya ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma annabi annabi ya ce in sha'aninka mai girma ne ba a jima ba sai ga mala'ika jibril ya zo da saƙo daga allah cewa a faɗa ma wannan bawan allah wa a ƙimi salata ƙarfayin nahari wa zulfa minan laili wa a ƙimi salata ƙarfayin nahari wa zulfa minan laili إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله كين سركي يتي وأقم الصلاة كتسأيد صلى طرفي النهار ɓangarora biyu na yini wa zulafan minan sa'an nan da wani yanki na dare innal ce lalle kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'ati suna tafiyar da miyagun ayyuka da kamar an hore shi ya tsare hamsu salawat sa'annan ya rika yin wasu nafilfili yan haka yana karkare waɗannan miyagun ayyuka waɗanda ya aikata domin yana yana matsuwa kusa gari ta sai da fa ya zo zauna kamar zai rungume ta ba mamaki ita ba mutum ya kirki bace ko don haka ta kyale shi to sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya ya aiki na alkhairi don haka a duk lokacin da kai wani mummuna aiki to yi ƙoƙari kai wani aiki na alkhairi idan ka aikata haka Allah maɗaukakin sarki zai yi amfani da kyakkyawan ka ya baka lada shi ba tare da an rage maka komai na lada ba sa'an nan ya yi amfani da shi ya karkare miyagun ayyukan da ka aikata. imamul haƙi. ya zo da wani athar a littafin shi na shu'abul iman athar na 7163 yana cikin hilyatul auliya ina abu nu'aim al-azbahani jiz'i na biyu shafi na 230 wani bawan Allah ne ana kiran shi kisab wannan kisab yana son wata yarinya daga cikin makwabtansu fiye da duk yadda wani namiji ke son wata mace don haka yana nan kallace da yawace yawacenta inda take shiga da inda take fita son ta ya kai mishi makura a cikin zuciyar shi amma kuma yana shakkar ya fito ya faɗa mata saboda yana ganin kamar bata kula da shi ba yana nan biye da labarinta wata rana sai ya samu labari cewa iyayenta sun aike ta wani gari kuma garin nan da nisa don haka sai ya shirya ya ce abin nema ya samu sai ya bita sai da ta kai wannan garin ba ta san kuwa ba garin kicibe sai gashi suka gaisa lafiya lafiya mai kike so ta ce kaza ya taimaka mata mata wannan da wannan zuwa can sai ya ce mata to gaskiya shi yana matuƙar sha'awa gare ta kuma yana da buƙata gare ta duk abin da take so ta faɗi zai bata ta ciwa na ka ji tsoron Allah wallahi abin da baka sani ba ina maka son da ko rabi ne ba kai mini dama ni kana raina amma kuma zamana na ya mace sai na ɓoye amma duk son da na kai maka bai kai mini Allah ba don haka ka ji tsoron Allah ka daina abin da kake ƙoƙarin yanzu sai ce mata ashe ke kina tsoron Allah haka aiko ne na fi kowa cancantar in ji tsoron Allah na fi kowa cancantar jin tsoron Allah amma kuma gashi ban ji tsoron Allah ba na zo ina neman ki ga wannan abin ya ce gaskiya na aikata ma Allah laifi mai girma don haka fara ja a ta'iba sai juya ya koma yana mai tuba ga Allah ya kama hanya yana tafiya fa ashabahu atash, sai kishirwa ta same shi hatta kada yanqati'u unuquhu har yake jin kamar makoshin shi zai katse iza huwa bi rasulin li an biya ibani isra'il yana tafiya sai gashi ya ga wani ɗan saƙo wanda wani wani annabi daga cikin annabawan bani isra'ila ya aika gashi cikin daji yana riƙe da makoshi yana harguwa saboda ƙishirwa sai wannan ɗan saƙon na manzon bani isra'ila ya zo mishi fasa alahu ya tambaye shi ya ce mishi malaka menene al'amarinka me sami ka ƙala ce al'atashu ina tsananin jin kishirwa wallahi ruwa nake so kuma gashi ana cike hamada inda ba ruwa ba alamar ruwa sai wannan manzo ya ce mishi ta'al hatta na da uwa ka zo mu roƙi Allah hatta ta zillu na sahabatun mu ta roƙo Allah har sai Allah ya kawo mana girgiji ya lullube mu hatta na da kula alƙarya ta sai mun shiga alƙarya wannan lokacin ko ruwa ya sha cikin dajin da suke akwai nisa gabanin su je ga gari na gaba akwai wahala matuƙa saboda zafin rana don haka ba ruwa ɗaya suke nema ba har da inuwa suna nema to amma za su fi neman inuwar bisa ga ruwan saboda idan ya sha ruwa kamin a jima kuma kishirwan ta dawo yadda take amma idan sun samu inuwa to za ta kasance musu sanyayawa ya ce haka ka zo mu roƙi Allah maimakin mu roƙe shi ruwa mu roƙe shi ka mana wani girgije wanda zai mana inuwa mu kai har gari na gaba sai dube shi ya ce malimin amalin fa'adu ya ce kai ce ka ce in roƙi Allah wani aiki ne aikata ma Allah wanda har zan yi alfahari da shi wanda har zan buɗe bakin yin roƙi Allah ka sa abin da ya rabo ni da garin mu na bar garin mu ne fa don in yi zina da wata na zo ta yi min wa'azi tsoro Allah ya shiga zuciyata don haka ina ya ce wallahi ba zan yi wannan addu'ar ba don na san ko na Allah ba zai karɓa ba yace to in kai ba za ka roƙa ba to fa ana ad'u wa anta eh, eh, eh, fa amin anta yace ni zan yi addu'a to sai kai kuma sai kai amin in na yi addu'a sai ka ce amin wannan ɗan sakon ya ɗaga hannu idan ya yi addu'a sai wannan mutum ya ce amin idan ya yi addu'a sai wannan mutumin da ake kira qisab sai ya ce amin suna haka hun sahabatun sai kawai ga wani girgiji ya kewaye su girgije na mai sanyi baka da wani AC wanda ya sanyi shi don haka suka shiga cikin inuwar wannan girgijen suna tafi yana biye da su har sai da suka fita suka isa ilal karya zuwa ga alƙaryar da ke gabansu sai wannan mutumin sai ya kama hanyar shi ya samu guri ya zauna can shi kuma wannan ɗan saƙon na manzon bani isra'ila shi kuma sai kama hanya sai aka ga inuwar ta rabu da wancan ɗan saƙon ta komo ta lullube wannan mutumin wanda ya nufin sinan nan don haka sai ɗan saƙon ya dawo yace to za'amta Ya salaka amalun ba ya ce ka ya cewa ba ka da wani aiki ya ce to ya an kai wannan girgijin yake bin ka ni ya rabu da ni ashe girgijin kai allah ya mashi tun daga gashi mun rabu ni na kama hanya ta na kai ka kama gabanka amma kuma girgijin ya koma ya lullube ka ya ce wallahi sai ka bani labarin menene al'amarinka ya ce wallahi ban kyale ka sai ka bani labari don haka in ta kama ma ya ci kwallon shi yanzu zai ci kwallon shi ya ce to ni dai bari in baka labari na cikakki kaji kaji yarinya ce ke garinmu ina tsananin sonta na bi ta da niyyar zina na je na same ta ta yi tafiya wani gari kaji kaji yadda muka yi da ita garin ya kwashe labari ga baki ɗaya bashi tun tana gida irin biyar da yake mata ko ta shiga nan ya bi ta ta fita wacce unguwa ya bi ta ta shiga nan har ta kama hanya ta yi tafiyan nan har ya neme ta gashi ya samu sa'a tunda a wannan lokacin ba ta da ƙarfin da za ta hana shi don haka ta mai wa'azi ya ce aiko shi ya fi cancanta da ji tsoron Allah ba ita ba don haka ya jiyo yana mai tsoron Allah yana ko mai tuba shi na sai wannan ɗan sakon ya ce halama ka sani ba Al-Ta'ibu ilallahi ta'ala ai mai tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki bi makane yana a wani matsayi a gurin Allah la ya buluguhu ahadun wanda babu wani mutum wanda ke iya kai wannan matsayin don haka ka sani ka daina cewa baka aikata ma Allah komi ba ka aikata saboda tuban da ka yi don haka mu tuba ga Allah mu zamo masu biya ga shari'a babu wani laifi wanda za ka aikata ma Allah face Allah yana karɓan tubanka ko ina mutumin nan wanda bai taɓa aikata alkhairi ba bai taɓa aikata alkhairi ba illa shi dai ɗan kasuwa ne alkhairi ɗaya sai yana aikatawa idan an zo da basu suka yara ne sun zo mishi da bayani akan basu suka sai ya ce to ku duba idan ya kasance wanda muke bi bashi mai yalwa ne to ku je ku karbo idan ko talaka ne wanda bai da hali ya ce to ku yafe mishi shi dai wannan shi kaɗai ne alherin da yake aikatawa bai taɓa sallah ba bai taɓa azumi ba bai taɓa hajji ba bai taɓa zakka ba bai taɓa komi na addini ba ya ɗibi dukiya ya sadaka bai taɓa ba ya haɗu da wani ya taimake shi kan hanya bai taɓa ba bai bi iyayen shi bai aiki na alkhairi ko ɗaya na haka shi ya san ya halaka ko na haka ya hori yaran shi ma da Allah in ya mutu su ƙone shi a huta don kada Allah ya kama shi to amma kuma sai gashi da Allah ya ta to kaiwa ne menene yasa ka ce a kuna ka kana tsammani an kuna ka ni ba zan iya kama ka ba ya ce wallahi na yi haka ne don tsoro na kada ka kama ni ya ce ashe kana tsoron kada in kama ka ya ce wallahi na tsoron ka ya Allah Allah ce to saboda wannan alherin da kake aikatawa na kana cewa a raga ma wanda bai da hali ya ce to na gafarta maka dukkanin zunubanka kaga sai Allah maɗaukin sarki ya gafarta mishi akwai wata kisa mai ban al'ajabi matuƙa ga kuma lokaci ina ganin za mu batta zuwa gobe sai mu karanta ta akwai darussa masu yawa a cikinta amma insha Allahu ta'ala zuwa gobe za mu kai gari ta Allah maɗaukin sarki ya taimake mu ربنا آتنا hasana wa fil وفي hasana wa وقنا azaban nar. Ya Allah ka taimake mu ka taimaki masu taimako addinin musulunci duk inda suke wannan ciyon na corona virus wanda ya hana mana mu cikin masallatai yadda muke so ya hana mana mu yi mu, muna roƙo ya Allah kai muna maganin shi ya Allah ka sa mu shinge shinge mu da shi waɗanda suka kamu da ciwon kuma ya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka mutu da wannan ciwon ya Allah ka karɓi shahadarsu ya Allah ka karɓi shahadarsu muna cikin zamani na annoba wanda mace-mace su yin yawa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ka kurayi muna wannan annobar waɗanda suka mutu ciki kuma ya Allah ka karɓi shahadarsu ya Allah ka karɓi shahadarsu masu taimakon addinin musulunci duk inda suke Allah ka taimake su masu faɗa da addinin musulunci duk inda suke Allah ka shiryar da su waɗanda ba su da rabon shari'a kuma Allah ka yi mana maganin su mara lafiyar mu da ke asibiti da cirututa daban-daban ya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya ya Allah ka ba mu ikon bauta maka da ita ya Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah ka tsare mana biranenmu ya Allah masu biyan mu da shari ka san su duk inda suke ya Allah ka tsare mu daga shari su ya Allah ka tsare mu daga shari su masu ɗaukar mutane da boko haram da makamantansu waɗanda suke kawo tashi hankali a cikin al'umma ya Allah kai muna maganin su ya Allah kai muna maganin su ya Allah ka tsare mu daga shari su ya Allah ka tsare mu daga sharrin su ya Allah ka san mutane suna cikin kunci ba abinci ba sutura ana cikin wani zamani na yunwa da wahala ya Allah ka kuranye muna wannan yunwar da wahala ya Allah ka zubo muna arzikinka ya Allah ka zubo muna arzikinka ya Allah ka kai arzikinka kowane gida cikin gidan al'ummar musulmi ya Allah ka zuba arzikinka kamar yadda kake zubo muna ruwan sama